أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد إنقوى معصوص ولا رمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan karatu da ba zai ɗauki lokaci mai tsawa wanda na sa masa taki da suna ko dai gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ɗauki mataki ko kuma ta faɗi zan faɗi dalilan da ya sa ni yin wannan karatu abu na farko da nake so in tattauna a kansa shine muhimmancin zaman lafiya zaman lafiya yana da muhimmanci kwaran gasken gaske wannan ya sa annabi ibrahim da ya tashi ya roƙa wa garin makka ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya sanya garin makka ya zamanto amintacce wa iz qala ibrahim rabbi da alhadar balada ya ce Allah ka sanya wannan gari na makka ya zamanto amintacce yana daga cikin abubuwan da zamu ga Allah maɗaukakin sarki ya goranta wa ƙuraisha a matsayin ni'ima da ya musu ya ce musu fal ya abudu rabb hadal bait ku bauta ma ubangijin wannan ɗaki allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da ku daga yunwa sannan ya awa amanahum min khawfi ya amintar da ku daga tsoro to tunda kaga Allah yana lissafa shi a matsayin ni'ima ga wasu mutane ƙasa a ce tana zaune lafiya wannan ba ƙaramin ainihin wato ni'ima ba ce da haka ya kamata mutane su sani duk wata mai harka ta kasuwanci ko ta karatu ko ma wace iri ce ta arziki wallahi tallahi ba za ta taɓa yiwa ba sai idan ana zaman lafiya shi yasa annabi ya hana al'umma shi yace la tatamannau liqa al'adu ku daina ana zaune ku ce Allah ya kawo bala'i annabi yace fasalullah al'afiya ku dinga roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya kawo zaman lafiya na haka wannan fas'alullah al'afiya da annabi ya ce umarni ku roƙi Allah Allah subhanahu ta'ala ya kawo zaman lafiya Hatimul Asam yana wata magana yana cewa abu guda hudu baka sanin suna da muhimmanci sai abu guda hudu sun same ka yace na farko idan kana matashi kana saurayi baka sanin yarinta na da kima sai idan tsufa ya zo maka na biyu ya ce ba ka sanin cewa zaman lafiya na da muhimmanci sai idan an shiga tashin hankali da musiba ku duba kamar yadda zan zo in yi magana yankunan da aka shiga matsala a nan ƙasar tamu wanda ya samu kansa cikin irin wannan tashin hankalin shi zai faɗa maka bala'i da masifa da aka fuskanta wanda har bahaushe sai da ya karin magana ya ce wahala mai sa a kwana bayan sarka abu na uku shine ya ce ba ka sanin cewa lafiya na da ƙima sai idan rashin lafiya ya ainihin wato same ka don haka mutane yanayin yadda suke ganin najeriya nan zaman lafiyan da ake da shi ba a sanin cewa ni'ima ce wallahi sai ta kubuce ga baki ɗaya ƙasar an zo an shiga bala'i da tashin hankali wanda Allah ya kiyaye mu shine muke so mu ankarar da waɗanda za mu ankarar don su Allah ya ɗora ma nauyin yanzu kafin abubuwa ya lalace wannan shine abu na biyu abu na uku shine adalci ga kowane mutum muna goyon bayansa mutumin da muke addini ɗaya da shi da wanda ba ma addini ɗaya da shi ba domin Allah madaukakin sarki ya ce mana wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kin wasu mutane ya sa ku ki musu adalci Allah ya ce ala Allah ta'dilu ku yi adalci yin adalcin nan shi zai kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah sannan wata ayar Allah yake cewa wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda za ku yi maganar a kansa yana da alaƙa da ku ta kusanci bigaddin nazar da kau da ido ba tare da addinin mutum ba ko yankinsa inda ya fito a'a mu ɗauki ƙasar a matsayinta na ƙasa ɗaya duk abin da kake yi na arziki a ƙasa sai in tana zaune lafiya sannan abin da kake zai ci gaba to a ƙarƙashin wannan kiran da muke shi ne in ya tabbata cewa shi wato shugaban in shi'a na Zariya. gwamnati ta tsare shi bincike ya nuna cewa ba shi da laifi to adalci shine a sake shi idan ko a bincike ya nuna cewa yana da laifi a cikin abubuwan da ake tuhumar sa ga evidence to abinda wasu ke faɗa cewa a sake shi wai saboda ana ganin shi zai kawo zaman lafiya to wannan kuma zai buɗe ƙofar nan gaba duk wani wanda yake da mabiya a ƙasar ya tada rikici ko da bai da gaskiya daga ƙarshe in ya san yana da wanda za su goya masa baya dole a zo a yi masa abin da ake so ko da ba haka gwamnati take so ba sai zamanto daga ƙarshe wannan mutumin ko dai ya zama suna kankan da gwamnati ko ya fi gwamnati fa wanda kuma hakan ba zai taɓa haifarwa da ƙasar ɗa mai ido ba abu na uku da nake so masu saurare su fahimta shine ya kamata musamman waɗanda suke hukam ne masu hukunci wato shugabanninmu su yi la'akari da abubuwan da suka faffaru a ƙasashe kusa da mu na farko mu kalli abin da ya faru kwanan nan a sudan mutane ne suka fara taruwa a fadar gwamnati kaɗan-kaɗan wanda taruwarsu ya kai ga an yi yawan da daga ƙarshe wannan ya ja faɗuwar gwamnati to wannan abin da shugabanni ke kallo yanzu ni ba ciyaman ba ne ba kansila ba ne ko ɗaya kuma ba na tsammanin haɗin koma zuwa ga Allah zan yi ɗaya daga cikin wa'annan duk bahaushe yana cewa diyar da lafiya ta yi daɗi to bata kai wa mai ita ba diyar da gwamnati take da amfani a wajenmu to amfaninta bai wuce kaso biyu cikin goma ba kaso takwas cikin goma su waɗanda suke shugabancin su abin yake wa amfani to wallahi ko su ɗauki matakin da ya dace kan matsalar nan ko na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da ginshiki ba na rantse da Allah sai gwamnatin ta faɗi wannan abin da suke kallonsa suna wasa da shi wannan abin da nake faɗa ba wasa nake faɗa ba ina faɗarsa ne gwargwadon tajribar da nake da shi na rayuwa misali yanzu babban matsalar da take damun ƙasan nan wacce aka ɗauki shekaru ana ƙoƙarin a magance ta shekara goma irin kwatankwacin bayanin da nake yanzu malam jafar ya sha yi. yana cewa ga matsala bata wuce a ɗauki kofin ruwa a zuba mata bata mutu ya ce ya rantse da Allah in aka zira wa matsalan nan ido wallahi nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta ba kuma da aka zira mata ido gashi ba tankokin yaƙi ba har da jiragen sama an zo ba su magance wannan matsalar ba to ya kamata su sani wannan taron da suka bar su suna yi a Abuja su taru can su taru can na rantse da Allah in aka bar su suka yi taro da yawa yawan ya kai yawan da ba za a iya kontrol ɗinsa ba to daga ƙarshe abin da ƙasashen duniya za su fara kiraye-kiraye shine waɗanda suke shugabanni ne su sauka wanda kuma na sun diyar yadda gwamnati ta rufa ma ragowar mutane asiri ba ta kai rufin asirin da su waɗanda suke kan mulkin take musu ba shi yasa na ce ko gwamnatin ta ɗauki mataki ko ta faɗi mun ga abin da ya faru a sudan kwanan nan wanda shi ya jayin faɗo gwamnati mun ga abin da ya faru a na kashe-kashen mutane mun ga abin da ya faru a Yaman sannan mun ga abin da ya faru a Libya ita kanta Boko Haram da irin wannan matakin ta fara sannan shi wannan shugaban da ake tsare da shi maganan cewa karatun boko da aikin gwamnati a Najeriya kwata-kwata shi ya fara ta bayan mai tatsi ne a wannan karnin da haka wannan shi ne kiran da muke yi a wannan bangaren abu na hudu da nake so mutane su sani ya kamata duk wanda zai saurare mu yana musulmi asali ya san alaƙar shi'a da abu guda goma abu na farko alaƙarsu da shirka da Allah abu na biyu alaƙarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ɓangaren ƙarya abinda annabi bai faɗa ba mutum ya jingina ya ce annabin ya faɗa abu na uku alaƙarsu da ƙur'ani ta ɓangaren karkatar da fassararsa abu na hudu alaƙarsu da matan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ta ɓangaren yi musu ƙazafi, abu na biyar alaƙarsu da sahabbai ta ɓangaren zaginsu da kafirta su, abu na shida shi ne alaƙarsu ta ɓangaren matan musulmi ta hanyar mutu'a, abu na bakwai shi ne alaƙarsu da malaman musulunci ta hanyar sukansu, abu na takwas shi ne alaƙarsu da raman lafiya shi ne waye ga shugabanni, duk wata ƙasa da ‘yan shi'a suke kai. in dai wannan shugaban ba ɗan shi'a ba ne abu biyu ko dai sai sun matsa ƙasar ba za ta zauna lafiya ba ko kuma ya zamanto su kafa gwamnati a cikin gwamnati kamar yadda ya faru a labanan kuma wannan shine tunaninsu da mafarkinsu a najeriya abu na tara alaƙarsu da samarin musulmi shine batar da su sannan abu na goma alaƙarsu da shugabannin musulmi kullum shine zanga-zanga wannan shine alaƙarsu da wannan abu na shida akwai munafukai daga cikin 'yan siyasa da suke ɗaure mu wannan abin gindi da wasu daga cikin jami'an tsaro wanda suke da alaka da wannan aƙidar. To a cikin irin waɗannan halin da ake ciki, duk wani wanda yake shugaba ne musulmi bai da alaƙa da wannan aqidar su yayi takarar din. A iya ɗaukar ɗan sanda yana da wannan aƙidar baka sani ba shine mai gadon ka da shi za amfani da shi wajen nana maka wuta ka tafi lahira. To shi kanshi shugaba Muhammadu Buhari a irin wannan yanayin yanzu wallahi tallahi sai an ba a hankali sai an yi taka tsantsan sannan a ƙarƙashin wannan shine akwai gwamnati tana sane mutanen da suke taruwa a Abuja akwai waɗanda suke ɗaukar nauyin shugabannin su shigo su zo su zanga-zanga an sani da komai da komai amma an kasa ɗaukar matakin da ya kamata a ce an ɗauka ba sai na kira suna ba waɗanda suke zuwa shugabanninsu su jagoranci tarurrukan nan gwamnati na sane da shugabannin sannan kuma tana sane da waɗanda suke safan sarin ɗinsu wajen yin waɗannan abubuwan ta ƙyale shugabannin ta ƙyale waɗanda suke safan ɗin suke ɗaukar nauyin su shugabannin wannan ko dai in gwamnati ba za ta iya ba shi shikenan ta sake shi sai kuma ta jira abin da zai biyo ba in ya tabbata mu muna goyon bayan in dai an bincika bai da ko laifi bai komai ba a sake shi shine adalci dan kowane irin nau'in mutum ne bai kamata a tsare shi ma ba tare da haƙƙin ya cancanta a tsare shi ma amma gaddin nazari duk ƙasar da ya zamanto wani zai yi ba daidai ba ya tabbata sannan ya tada rigima saboda yana da magoya baya kuma gwamnati ta yi masa abin da take so to daga ƙarshe an buɗe ƙofar da gobe jibi duk wanda ke neman abu zai tada rigima kuma kube da gaskiya kuma sai dole gwamnati ko ta mai abin da take so ko a ci gaba da yamutsa kasar kuma daga ƙarshe kasar ba za ta zauna lafiya ba sannan abu na ƙarshe shine wannan kira ne ga malamai na musulunci ga baki ɗaya umuman in na ce malamai na musulunci duk wani malami da ba goyon bayan aƙidar shi a yake ba sannan ina kira zuwa ga malaman sunna khususan a keɓance duk wani malami da ya san cewa shi ahalus sunna ne Da wannan kadiya ce da ya kamata ya fito ya magana akan ta ba kadiya ce da ya kamata ya shiru bai yi wa lokacin zaɓe. ku fito ku ce a zaɓuwa ne a daidai lokacin daga wata matsala na faruwa wacce kuma za ta iya kai ga ruguza ƙasar ga baki ɗaya? kowa ya ja bakinsa ya shiru wallahi ina kira zuwa ga malamai da ɗaliban ilimi a wannan gabar ya kamata su ji tsoron Allah su fito kowa ya faɗi matsayinsa dangane da waɗannan abubuwan da suke tasowa wanda za su ruguje ƙasan nan kuma na rantse da Allah wannan abin da ake ganin kamar wasa idan ba ɗauki mataki ba wallahi sai ya kai ga faɗuwa gwamnati da haka da shugaba Muhammadu Buhari da duk wanda suke kabinet ne na gwamnati duk yadda gwamnati take da amfani ga ragowar 'yan ƙasa ba ta kai ga shi kanshi ba da ragowar waɗanda suke mambobi ne na gwamnatin ko a fito a ɗauki matakin da ya dace ko kuma na rantse da Allah gwamnatin sai ta faɗi Allah maɗaukakin sarki ya tsare